tafsaka da sunnati la yi amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alburda alburda بسم الله الرحمن الرحيم وراودته الجبال الشم من ذهب عن dutse wanda yake madaukaki min zahabi na dinari wa rawdati ta nemi manzo sallallahu alaihi wasallam an nafsi ga kanshi cewa ya yarda na'am an gane ya yarda ya yarda mika wuya ga duniya wato za ta mika kanta gare shi hmm. fa araha sai annabi ya nuna mata ayyama shaba mai gayar daukaka na'am fa araha sai ya nuna mata gayar daukaka cewa ba ruwan shi da ita kamar bahaushe ya ce ya ja mata aji eh. wa wofi zuhudahu fiha daruratu inna darurata la ta'adu ala al-ismi darurat wato laluransa wa akkadat zuhudahu ta karfafa ainihin wato gudun duniyarsa laluran manzo sallallahu alaihi wasallam ta karfafa ainihin zuhudinsa inna darurata la ta'adu ala al-ismi lalle lalura ba ta shishigi ga ainihin isma na ma'asumai lalle lalura ba ta shishigi ga isma na ainihin manzanni me yake nufi da wannan cewa lalurar manzo sallallahu alaihi wasallam ta karfafa zuhudinsa hmm? me yake nufi da lalurar ta karfafa zuhudinsa wannan ibara din lalurar manzo sallallahu alaihi wasallam da zuhudahu ta karfafa mishi zuhudu matsalar bukatun shi na? wurin allah shi ya saba bukatun masu da lalurarsa lalurar dan adam dan adam a matsayin shi na mutum akwai abubuwan da yake lalura ne wanda dole sai ya amsa zuwa gare su neman abinci mata ko neman abinci mu'amala da mata da sauransu wayannan abubuwa suka rage wa mutum zuhudu in mutum ɗalibin ilimi ne ko malami ne misali yana neman abinci za ga wani lokaci gudun duniya shi yaro ko ɗalibin ilimin ya je kasuwa tun yana ganin mace suke yana subhanallah da ɗaga murya nan gaba sai ga murya ya fara raguwa hmm? daga bayan sai gaba gaba ɗaya ma ya daina magana kawai in ta zo ma kawai sai ce a ko su ba sai zo ne da an ta zo sai ya tsaya ya yi subhanallah ya so goma tukuna sannan ya saurare ta shi yanzu kasuwar dama haka kasuwar take mutum ya hallaka kirkiri da sauransu haka nan to nan gaba sai zaunar da ita ba su ta fira suna tattauna tana bai bayanin wasu abubuwa na rayuwa Kuna da wannan ah. to shi ne ake magana cewa shi lalura manzo Allah neman abincinsa da mu'amalar shi da mata da ya aura misali me ko rage mai gudun duniya ya ƙara mai ma mai gudun duniya ne shi neman sana'a ya ƙara mai gudun duniya ne haka nan aure ya ƙara mai gudun duniya ne hmm? amma an kai ne wallahi sai yaro hmm. shi ne ma'ana cewa ah, da laluran manzo sallallahu alaihi wasallam ta ƙara mai ta ƙara ƙarfafa zuhudin shi ne a ga duniya inna darurata la ta'du ala lalle lalura ba ta shishigi ga ma'abota isma alal isma mi azal isma mazdar ne shi wannan isma to ala ala zawil isma ke ne gaba da zama hmm. inda darura la ta'du ala zawil isma wato ba ta shishigi ga ma'abota isma eh. wa kaifa ta tad'u ila duniya da daruratu man lawlahu lam tukhrij ad-dunya min wa kaifa ta yaya daruratu man lawlahu hmm. laluran wanda da ba dan shi ba hmm. lam tukhrij lam tukhrij ad-dunya min al da duniya ba ta fita daga rashi ba wa kaifa ta Ta tad'uhu ce na akwai mafulin biyu masu. Hmm. wa kaifa ta tad'uhu ila duniya? yaya za a yi ta kira shi zuwa ga duniya laluran wanda daruratu man laulahu mm. bil idafa ko mm. daruratu man laulahu laluran wanda da ba dan shi ba lam takhruj dunya min al adam da duniya bata fito daga rashi ba wa kaifa tad'uhu ila dunya yaya za ta yi ta kira shi zuwa ga duniya ai ba zai yi ba ya fi karfinta sallallahu alaihi wasallam haka nan an ce da ba dan shi ba da duniya ba ta fito daga rashi ba mm. yaya kenan Allah ya halicci duniya ne gaba ɗaya don manzo da wasu ke faɗa shin akwai nasi ko kuma wato bid'a ne masu bid'a to shine babu wannan nasi akan wannan ko yawa aljibalu shum min zahabi wato dutse madaukaki na dinari warawadatu an nafsi ta nemi manzo sallallahu alaihi wasallam ga kanta fa araha ayyama shamal sai nuna mata gayar daukaka na'am daruratu laluran annabi sallallahu alaihi wasallam ta karfa mai zuhudi ne fiha a cikin duniya inna darurata la ta'du ala lalle lalura ba ta shi shige ga ma'abota isma na'am daruratu man laulahu laluran wanda da ba dan shi ba lam takhruju ad-dunya min al-adab da duniya ba ta fito daga rashi ba kai fata da uhu ila dunya ya za ta yi kira shi daga duniya ai ba zai yi ba da badan da ma ni na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم به قد تشفانا إلى الله ألنا نكون به في الحشر في الأمر والهنا أتانا بذل الكادئين وإننا لجأنا لباب المصطفى فأسالنا بهمته يمحى بنا الذنب محقا ما خطأ ما خطأ ما خطأ من خطأ به قد تشفانا da taimakon manzo sallallahu alaihi muka nemi ceto ila layi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah na aila Allah na lugace ta Allah hmm. Allah na dama a ce mu nakunu fil amani za mu kasance cikin aminci walhana da farin ciki gobe kiyama da ma haka zai yi hmm. a ce na bi zulli fatih mun zo da kankan da kai fi hali kauni na khadi'i hali kasancewa muna kankan da kai har ila yau dai wannan ana kiran shi halun mu'akkad hmm. wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku yi barna a bayan ƙasa kuna masu barna a gane ta a sau ka ku yi barna fi hali kauni kun bi mufsidin shi ma wannan a ataina bi zullin shi ma khabi'in mun zo da ainihin kankan da kai muna masu kankan da kai wannan khabi'in halun ne mu'akkad wa inna na laja'ana li babil mustafa lalle mu mun laɓe zuwa ga kofan annabin zaɓi. kaga shi ma nan sufanci ne maimakon ya laɓe zuwa ga Allah lamal ja wa lamal ja minka illa ilaik sai ya laɓe zuwa ga wa kofan annabi sai lalle mu mun laɓe zuwa ga kofan manzo sallallahu alaihi wasallam da ma a ce mu din nan yumha ma khudda da ma a ce yumha lana ma khudda fa amsa fa asa da ma a ce yumha lana ma khudda ai ma khudda da ma a ce za a goge mana abin da aka rubuta min zam na zalibi da himman manzo sallallahu alaihi wa sallam bihi katta shafa'ana ila Allah da taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam muka nemi ceto zuwa ga Allah ai la Allah na da ma a ce mu da kullu fil amri za mu kasance cikin aminci da farin ciki gobe kiyama na'am atina bi zullil khadi'in mun zo bi zullil da kankan da kai fi hali kauni na khadi'in halin kasancewa mu masu tsantsan da kai har ila yau dai wa inna la laja'na li babi lalle mu mun labe zuwa ga kuma annabin zabi fa ata da ma a ce yumha ma khutta lana hmm. da a ce za a goge abin da aka rubuta a gare mu na zunubi na zunubi da himman manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. eh. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ساس المضطر والمسكين أدهام تبث موئلا للألمر المكسور أمسى ملتئس جوده لا أتيه صوب أكثار السماء لو لم تكف ما, ما ضر إذ نعم للوراء توكاف قادي كفه وكاف كاف ساس المضطر manzo sallallahu alaihi wasallam mai rufe asirin almuddar wanda ya shiga cikin matsuwa mai rufe asiri ne ga almuddar wanda ya shiga cikin matsuwa na lalurar rayuwa almiskin wanda yake miskini azha wanda ya wayi gari muntabin an yi watsi da shi ya wayi gari wurgagge mu'ilan lil arab manzo sallallahu alaihi wasallam malaba ne shi malaba ne ga ainihin talaka wato ma'ana wanda ya shiga cikin fatara armul hmm. wanda ya shiga cikin fatara ko kuma armul wanda ba shi da mata a gauro kenan ko annabi malaba ne na gwauro. ko kuma malaba ne na wanda ya shiga cikin tsananin rayuwa akwai hadisin bukhari hadisin abu musa al-ash'ari innal ash'ariyina idza armalu fil gazwi jama'u ma kana indahum fi makanin wahid thumma iktasamuhu bainahum bis sawiya fahum minni wa ana minhum innal ash'ariyin lalle yan kabilar ash'ariya idza armalu fil in suka shiga cikin fatara armalu armalu fil in suka shiga cikin fatara a lokacin yaki jama'u ma kana fi sai su tara abin da ke wajensu a waje ɗaya sun maktasa mugu bai na gumbi sauya sai su raba shi tsakanin daidai da daidai eh? sai ce fahim minni wa ana minhu hmm. suna tare da ni ma ina tare da su eh? mau'ila lil almur shi annan malaba ne ga ainihin wanda ya shiga cikin fatara ko wanda ba shi da mata almaksur wanda yake ya karaya ya samu karayan arziki amsa da ya zamanto multa iz yana neman tsari yana neman kariya judu wal kyautan annabi mai zuwa ne fi imhal zar'i a wajen farin nan na shuka fari imhal hmm. yankewar ruwa a wajen farin nan na shuka yau ma'izun a wannan ranar suhu ba aqdar sama girgijen nan ko gizagizan nan na ainihin sararin samaniya laulam takif ko da bata zuba ba ma zara bai cutarwa gizagizai na ainihin sararin samaniya ko da ba su zuba ba ba cutarwa saboda me is domin tauka ku gadi kan fili zuban nan na masammacin tafinsa alwaka mai yawan zuba ka ai kafin mai wadatarwa ne wala da talikai hmm. satul mutaq annabi mai rufe asiri ne ga wanda yake ya matsu wanda yake miskini azha muntabiz wanda ya wayi gari muntabiz wurgagge na'am mau'ilan lil armuli malaba ne shi ga ainihin wato abin nan gauro ko wanda ya shiga cikin fatara al maqsur wanda yake bai karayan arziki amsa wanda ya zamanto multa'iz wanda zai mamaki muna fasara amsa da ya zamo ila wani sha fasara ne yake cewa ya yi yammaci an gane to wani lokaci karina yake hukunta fasara duwai na akwat su fara da su amsa da azbaha da azha a mai da su kawai kana an gane ko a mai da su swara dukkan su mai da su swara saboda ba zai yi a fasara su da lokaci irin ba yana ce sun zamo kawai ai swaru amsa ai swara is an gane azha shi ma ba za ce an ce ya kai hantsi ba sai ce ya zamo na'am na'am yudu mul'ati wanda ya yi gari yana neman tsari ina neman malaba ina neman kariya kyautar hmm. lati shi mai zuwa ne a cikin fari farin nan na shuka yau mai a wannan rana sama wato gizagizai na sararin samaniya laulan saki ko da ba zubar da ruwa ba sai cutarwa saboda me is kafi domin taukafu gadi kafi taukafu domin zuban nan na gadi kafi masammacin tafin annabi kaf wato alwakaf mai yawan zuba kaf ya wadatar ko ya isa lil wala ga talikai na'am بركتها فالبويب فالكبراء نعم هم فأفدت فأتأدت نعم فأفدت فأتأدت أفدنا إذا فأفدتنا على مباركها بركتها ويجري أقدس نقول أفضل أكثر إيه أبو نبو شنو إنجازاتي أقدس إيه فأقدت على مباركها بركتها فالبويب فالخضراء فأقدت على مباركها sai ita wannan raƙuma ɗin raƙuman da shi busairi ya hau za shi can madina wajen kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam faɗar da sai ta ji kaushi sai ta ji kaushi ga magurfananta wato inda ta gurfana tana kwantawa tana hutawa mai gwata ji ta huta sai ta ji kaushi ba daɗi ta ƙosa ta bar wajen ta dubbari na madina wato ta ji kaushin magurfananta birkatuwa wato musamman wato birka ɗinta ta ji kaushin wajen da ake kira birka sunan waje ne falbuwaif sannan wurin da ake kira buwaif da khadra'u duk ta ji kaushinsu. su an gane ko ta ji ba daɗi ta kusa ta rabu da wayannan wuraren dan ta gurfana a wuraren dan ta huta an gane to sai ta ji ba daɗi ita burin kawai ta ganta kawai a can manzan a can madina wajen kabarin manzan tsira sallallahu alaihi wasallam فالكباب التي تليها تليها ربيع النخل والركب قائلون رواؤه sannan sai kibab sai wani bukka allati taliha wanda ke wanda ke kusa da ita wanda ke kusa da ainihin khadra'u shi ma kibab sunan waje ne hmm. sai kibab allati taliha wanda ke kusa da khadra'u fa bi'run nakhal sannan sai wurin da ake kira bi'run nakhal war rakbu duk sunan wuri ne sannan war rakbu qa'ilu da riwa'u lokacin ga ayari nan suna qailula kuma sun koshi da ruwa nan war rakbu alhali ga ayari nan matafiya qa'iluna sun yi qailula riwa'u sun ƙoshi. wa gadat ailatun wa hiklun wa qarrun khalfaha fal magaratul faiha'u sai aila ta wayi gari garin a wajen da kira aila ya wayi gari wa hikalun da wurin da kira hikalun wa da wurin da kira qarrun sun wayi gari khalfa duk suna bayanta duk ta wuce su na ta gudu sai duk wuraren suna bayanta ta wuce su fal magharatul fayhau sanan sai wurin da ake kira magharatul fayhau duk ta wuce su tana bayan ta fa qaddat ala mabarikiha sai ta ji kaushi ga magurfananta ta ji ba daɗi na'am birkatuha eh wato me mabarikin ta hiya birkatuha wayannan mabariki su ne birkatuha su ne birka din ta su wajen da wani waje ne sanan fal sanan wurin da ake kira buwaibu fal sanan wurin da ake kira khadara'u duk sun yi mata kaushi fal sannan sai kibab allati taliha kibab wanda ke kusa da khadra'u nam fabi'il nakhl sannan sai wurin da ake rabi'ul nakhl sai sun yi kaushi a gare ka kusa tarbu da su warakabu qabiluna wara ailuna qailuna ne mm, alhali ga ainihin wato ayari suna qailula riwa sun koshi da ruwa qailuna kaga yanda larabci ke da fadi mm. qail mai fada ko mm. wanda ce ga ayari nan suna ta magana <laughs> riwa kuma sun koshi kamar ana magana qa'iluna anan sun yi sun yi kailula man qala qala Allah fa huwa ru in ji wani wasu masu hikima duk wanda yace qala Allah yayi ridda qala Allah amma kace qala rasulullah kai daidai amma qala Allah fa anta murtad kharijun an da'iratul islam ko wato duk wanda yace Allah yayi bacci kenan ba man qala qala Allah fa huwa kafir hmm? amma man kala kala rasul sallallahu ba wanda yake maza Allah ya kalu lafa kan shi wannan ba matsala shi kala na kalu la mai mudari shi kala ya kilu ha kala ya kilu amma shi wannan kala ya kulu an gani? na warrakabu alhali ga ga ayari nan ka'iruna suna kailula riwa usul koshi da ruwa na'am wagadat ailatul sai aila ya wayi gari da wurin da ake rahikul suka wayi gari da karu suka wayi gari duk suna bayan raƙumin falmagarar sannan sai wurin da ake fai ha'u nan da yana nuna ma cewa ya samu dacewa ya kai ziyara zuwa kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam shi busayn ibn eh shi da kace ka قادت فأبطت بس جماعة نعم. ابن جريج وهو من الكفلة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحى من القفلة في أحوية كخابئ بين الظلام والأشعة إيه وحى من القفلة وهو في أهوية shi yana nan cikin ainihin wani rami saboda rafkanuwa yana cikin rami saboda rafkanuwa ka kabi Kamar mai fagauniya bainar zalami tsakanin duhu wa asha da kuma maraici yammaci nahan wala kufran lillahi kama qarqila li saribi akhlafal ta'a mu ba ma kafirce wa Allah kama qarqila li saribi kama yanda aka ce wa mai shiga daji akhla wato akhlafal ta'a wanda wanda ya yanko ciyayi farta a ya kiwo akhlaq ya yanko ciyayi farta a kuma ya kiwo to kaga sai ce mu ba ma kafir cewa Allah muna godiya ga Allah ga abin da ya bamu ajibtu bi man wakkala al maut bihi kaifa taluzzu aynuhu dayfal karami ajibtu nayi mamaki to ina ke baiti babu shi yana eh, babu shi na bugun abin ku eh amma akwai ajibtu ajibtu nayi mamaki bi man wakkala al maut bihi ga wanda aka wakilta mutuwa a gare shi kai fa talazzu kai kara ainu yaya bakon bacci ke jin daɗi yaya bakon bacci ke jin daɗin shiga cikin idansa hmm. yaya bakon bacci ke jin daɗin shiga cikin irin wannan wanda aka wakilta mutuwa gare shi وهو في أهويته نعم نعم نعم وهو في ahwiyati shi yana cikin rami dai yana magana cewa ajibtu min mustaqinin hmm. anna rada za a tahu la yudawa bi ruqa shi ina mamakin mutumin da ya sakarkance cewa anna rada cewa lalle halaka idza atahu in yazo masa la yudawa bi ruqa ba a maganin shi da ruqya ko in mutuwa yazo ba a maganin shi da ruqya to ina mamakin shi amma kuma wa huwa fi ahwiyatin kuma alhali sai ka ganshi a cikin rami na rafkanuwa eh ya kamata da zaran ya san cewa an mutuwa ya zo ba a maganin shi da rukiya ya kamata ya zama mutumin kirki sai ga ya fada cikin rami na rafkanuwa ka kabi kamar mai fagauniya tsakanin duhu da kuma yammaci nanu wala kufrana lillahi kama kaga in mutum na fagauniya tsakanin duhu da yammaci zai zama baya ganin hanya ko mm. to haka nake mamaki mutumin da iri-iri ya san mutuwa in ya zo ba magani amma sai ga ya ci gaba da shirme yana cikin rami na rafkannuwa hmm. rami na shirme kamar mai fagauniya tsakanin duhu da yammaci hmm? kaga yana wannan fagauniyar karuwa ba fagauniyan zai yi hmm. ga fagauniya ga kuma duhu na hannu mu wala ku ba ma ba cewa Allah kamar yadda aka cewa mai shiga cikin daji a wato da wato da ya shiga cikin ciyayi akhla da ya shiga cikin wajen da ya shiga wajen yankan ciyayi farta ayi kiwo akhla ai da kala fil khala ya shiga wajen ciyayi farka an gane ko sai je ya kiwo a ciki to muna cewa nahnu wala da billah shi yasa ana kira manomi kafir daga manomi ka ce anta kafir saboda li'annahu yugaddi al-fazar yana lalbe iri kufur shi ne lalbe abu tawaddiya a tagabiya shi ne kufur hmm. an gane to shi kafir shi manomi kafir ne shi kuma ana cewa ja a fulan fi alfi kafirin wane ya zo cikin masu sojoji guda dubu wanda suka lulluɓa da makamai sojoji idan suka lulluɓa kansu da makamai ana kiran wannan sojoji kufar haulai kufar ja'u ilaina yuriduna an yuqatiluna hmm. ko yuriduna an yuqatiluna kun ku kaga wannan kufar manoma ka masali gaisin a ajabal kufar na basu kamar kaman ainihin girgije ne wanda tsiran shi ya ba manoma sha'awa kufar manoma kufar sojoji wanda suka lulluɓa da makamai ana kiran su kufar an gano wannan akan shi wasu malamai suka yi tawilin hadisin nan la tarji'u ba adi kufaran yadribu ba'dukum ri'a ba'd kada ku koma manoma bayana sashen na saran wuyan sashi yadda manomi ke saran ciyayi ku koma kuna saran wa ku koma kuna saran ƴan uwanku musulmi yadda manomi ke sara ciyayi kar ku yi haka ko kuma kar ku koma ainihin wato mayaka ya zama karfin ku gaba ɗaya kare kan musulmi ku lulluɓa da makami don ku yaƙi ƴan uwanku ka zama to mai rauni a gaban ɗan uwanka mai ƙarfi a gaban wani kun gane wannan saboda kara fasara hadisin ala zahiri yanda khawari suka yi suka kafirta aliyu bin abi talib da kuma wa muawiya suka ce aliyu yayi rinta saboda ya yaƙi wasu musulmi haka ne shi muawiya wa iyaz billah an gane to sai malamai suka ce wannan ba kufur bane irin wancan kufur din in ma irin wancan kufur ne kufur duna kufur ne sannan in ya zama to bitawil to wannan ma wato yan ma'abuta tawili ba su shiga cikin wannan ba kamar shi Ali bin Abi ya yaki ne akan tawili bi ma shiga cikin nan ba na'am jibti bi man wakkala maut bi ina mamaki ga wanda aka wakilta mutuwa gare shi kaifa talazzu daiful kaifa talazzu daiful kara'ainu yaya bakon bacci ke jin dadin ke jin dadi ga idansa hmm. har ya ji dadi yana bacci ya san zai mutu 20 يعني أمنا به أمنا به من دهرنا وصروفه نعم، وصلنا على أعدائنا بشروفه وصل بهم كيف كيف صنوا عن جهوفه زعامتهم لم تحملها عن سيوفهم sawabigu karshen zat alaihal jawab da lawuzu karshen tat hmm. mun samu aminci da taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam ga daga zamanin mu wasu rufi da kuma juyawan zamanin duk mun samu aminci daga gare shi wasunna ala a'da'ina wato mun yi tumbe mun yi damka ko mun taso ga makiyanmu mun yi tumbe ga makiyanmu ai mun taso ga makiyanmu da falalan manzo sallallahu alaihi wasallam fasal ko fasal bihim ka tambayi su kafirai kai sanau yadda suka juya an zuhufi daga ainihin sojojinsa ka tambayi kafirai yadda suka juya daga sojoji suka gudu za'amatuhum kaga shugabancin su lam tahmiha wato sawabibu cikakkun silke sulkuna an gani an san silke ai rigan yaki wato cikakkun silke wanda ƙarshuddat aljalawizu alaiha wanda an karfafa ainihin kuras wato dogare a gare ta an karfafa ainihin escort zuwa gare ta lam tabiha ba ta kare su ba min suyufi daga takobin manzo sallallahu alaihi wasallam shugabancin su kafirai farisawa da rumawa eh, sawabigu cikakkun silke hmm. wanda wanda kan shuddat aljalawuz wanda an karfafa ainihin wato dogarai wato escort alaiha gare ta lamta miha ba ta kare su ba min su suwufi daga takubbansa kun gane wannan ku ya ya maluna lahum ma yasha min mahariba wa tamasila wajifat wa wajifanin kaljawa ko kudurin rafiya ba shi ne son kawo ba sabigat a ni'imar sabigat wa ajirki santa sabigat shine sawabi kai hmm. ka aikata ainihin cikakkun sulkuna Hmm? amina bihi min dahrina mun samu aminci da taimakon annabi daga zamanin mu da kuma juyawan zamanin na'am wa sunna ala a'da'ina mun yi tumbi ko mun taso wa makiyan mu bi shuyufi da sa na'am fasal bihim ka tambi su kafiran kaifan sanau yanda suka juya an juyu an zuhufi daga sojojin sa na'am za'a tumul ladina kafaru zafat na'am za'amatuhum shugabancin su sawabihu kaga sulkuna wanda kad shuddat al dalawi wanda an karfafa ainihin dogarai a gare ta na'am lam tahmiha bata kare su min suyufi daga takubban sa ba hmm. na'am shariat بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم gaziruka fi dunya qalilun liman dara gaziratuha muzzun idza mautuha murrun ara wannan muzzun gururuka ya murrun debo zai zo gazarka juyushul mauti min haythu la fa in rukta anha fa hiya adha wa arwa gaziruka fi duniya wato dukiyanka mai yawa a gane dukiyanka mai yawa qalilun kadan ne liman ara liman da zaga wanda ya sani duniya dukiyanka mai yawa a nan duniya kadan ne ga wanda ya sani in kana da hankali dan wannan kuɗi dan kadan ne kawai kaka dauke shi da wani muhimmanci na'am garizatuha wato gaziratuha murru wato zakin ta fa garizatuha zakin ta fada daci gare shi na'am idza mautuha ara idan mutuwar ta ya bijiro hmm. idan mutuwa ya bijiro ya daɗin wannan dukiya eh ka mallaki an ce kai ne na kai ne na biyu a duniya wajen kuɗi ko kai ne na ɗaya amma gobe za ka mutu eh? yaya daɗin wannan dukiya kaga wannan dukiya ba zai maka daɗi ba a rayuwarka shi ka mallaki dukiya wanda ya kamata ka mori duniya amma gobe za ka mutu eh ya budu wato ruɗinka yana bayyana yau mutu da ufisara ranar da za a sanya ka cikin cikin turbaya cikin kabari kenan na'am gazat ka diyushul mauti wato runduna na mutuwa sun yaƙe ka sojojin mutuwa sun yaƙe ka min haisu lata ta inda baka sani ba ah. ko yau da gobe yau da gobe sai ga mutum ya tsufa da can kana jariri ne innal jadidaini idza masaulaya ala jadidin adana ya adana bila lallai dare da yini sababbin nan guda biyu idan suka suna ta kaiwa da komowa ga sabon abu sai su kusantar da shi zuwa ga zuwa ga tsufa yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ga mutum tun da can bai ma da gemu ya fara yin gemu daga gemu sai ga wani tugo guda ɗaya ya fara fitowa akwai wani bawan Allah billahi da zai cikin wannan malayin da mu to wallahi da gemu da kwayin furfura guda ɗaya fito mai sai da kuka kuka sai ga kuka to ya san rayuwa ta yi nisa kenan saboda shi ya daɗe gemu bai fito shi ya san gemun da ya fito mai na gaskiya ne kawai shekaru sun kai an gani ba wai irin wanda yake fitowa ba irin irin kamar na nan wanda ya san mangwaron nan wanda za ga nuna rana to akwai gemu nuna rana <laughs> akwai kuma gemu na gaskiya to shi ya tabbatar na gaskiya ne wallahi yace in ya fito da sai ya tsiji daga baya sai kuma ya ga abin ya ƙara fitowa sai ya haƙura ya bashi ce wallahi dole akan dole ya bar gemu baya son farin gemun nan bai so farfara hmm shi da abin da ake magana nan wajen wato rinjina na mutuwa suna taya kan mutum hmm fa inda bai sani ba idan ka karkace daga gare ta fa haya adaha to wannan to shi wannan shi yafi musibantarwa wa argo ko shi yafi karkasarwa din na'am gaziruka fi dunya wato dukiyarka mai yawa a cikin duniya kaɗan ne ga wanda ya bujuru ga wanda ya mandara ga wanda ya sani gari zato ha murru wato zakin ta daci ne idan ara idan har mutuwanta ya bujuru ko kuma ce ɗabi'anta ma ɗabi'anta daci gare shi in mutuwa ya bujuru gururuka ya bujuru rudinka yana bayyana yau mutu da ufisara ranar da za a sanya ka a cikin tabo a cikin turbaya mm. kabari kenan ga ji yushin mauti runduna na mutuwa sun yake ka an haisu lata sai da baka sani ba fa in rukta anha idan ka karkace daga gare ta fa haya adha to ita ta fi musibantarwa wa arwa kuma ta fi karkatarwa ne da ruwa wutar ne kamar ta yi kasa mutum mutum ce bai ta ba dama mutum ya dan tsaya zai dan motsa أو جتو جتو جتو أي مبزمي شعراء شعراء وأوضت bismillahir rahmanir rahim yanzu kace wa arwahu wanda yafi karkacewa fa in fa in raka anha innahu ghayru zalik بسم الله وغيث من الوعد وصمي حلو هو تلاؤه تبدلته بشيزم صلتان نعم مكرر مقبل مدبر معا كتيس الذباء الملب الغزواني نعم إذا ما جنبناه تأول متنه كإرك الركامة إيتنز في الهطلان نعم تمنت من الدنيا تمتا من الدنيا فإنك فاني نعم من النشوان والنساء الإنساني kaga jahiliya shi ana mutuwa in mutum na mutuwa ya yi makan wa'azi cewa ma ya nisanci haram ka ji daɗin duniya don mutuwa za ka yi ka ji daɗin shan giya da kuma mata kawai don kasa za ka mutu ne gara ka muru duniya kafin ka tafi <laughs> na'am na'am wa yakdi ala summit wa yakdi yana gaggawa shi wannan doki na'am akan kofato wanda yake mai akan kurman kofato kurman kofato wato mai tsauri maladisi mai karya tsakuwa duk dai masu tsauri ne fa summin mai tsauri silabin mai tsauri maladisi mai tsauri shi wannan tsaurin da ya kai matakin da zai karya tsakuwa in ya taka tsakuwa zai karye to shi dokin yana gaggawa akan kofato wanda yake kurman kofato mai tsauri mai karya tsakuwa masu tsananin kulli nam layyinatil masani masu laushin ainihin wato gwiwa mai laushin gwiwa masani ji nan masani ko masani misali mai karfi kenan matin kenan ziku wacin matin hmm. mai karfi layyinatin masu laushi kuma amma matani a gane akan wato masu tsananin kulli masu tsananin kulli sun kama kasa sosai layyinatin masu laushi masu laushin ainihin karfafan kofato almatani karfafan hmm. amma nan misali gwiwa hmm. misali gwiwa akwai akwai ainihin nuska mai matani matani jam'u matin shine abu mai karfi yana siffanta kofatan shi ne cewa yana da karfi a lokacin da yake tafiya kan ƙasa kamar guduma ne yana karya tsakon kwani da dutse hmm. Hmm. wa gaisin min alwasmi da kuma girgije da girgije na ainihin wato ruwan farko akwai wali ruwa na biyu alwasmi ruwan farko Hmm. an gane in an yi ruwa ruwan da aka fara yi na farko sunan shi abin nan eh, to ruwan da ya biyo bayan sunan shi wali hmm. eh. yadda ka san inna ma wali kuma la wannan wali da ka sani an gane wali kaga bawan Allah mai wali taka ko hmm. sannan wali kuma ruwan ruwa na biyu huwin tila'u da girgije na ainihin ruwan farko ko huwin abin da tila'u wanda yake wato mai ja eh? mai jan ainihin tudinsa tudinsa tudin da ciyayi suka fito ya yi ainihin kore mai koren ainihin tudu tabbatsar na haushi bishai zame da ainihin wani kofato salatani da ainihin wani dogon doki dogon doki mai gajeren bindi na haushi na hau wani dogon doki mai gajeren bindi na mikarril mifarril dokin nan mai karrin mai kai farmaki mai farrin mai gudu mukubilin mai dimfara makiya mai jan baya wato zai dimfara makiya kuma shi da kanshi ya yi gaba ya baya gaba daya ka sai da kullabi kaman namijin barewa namijin barewa na ainihin alhullab mai ainihin wato a sun ana kanshi nonon jarirai wani bishiya ne wanda yake su dawaki suna son shi in aka in aka tsinko musu za ka kamar nono shi ruwa ya da ruwa kamar nono shi hullaf hmm. kamar namijin barewa barewa wanda yake alhullaf mai cin nonon jarirai al'adwani algazwani mai gaggawa in kaga ya samu wannan nonon zai riga farin ciki to za ka yana sauri saboda ya samu abincin da yake so ruwa gazwan mai sauri gazuwan ne mai gaggawa adwan ta ɗaya ne daga wal'adiyar masu gaggawa masu sukuwa hmm. adwan mai sukuwa idan ma idan har muka jashi da igiya da matu sai bayan shi ya ɗan karkace nan ka irkin rukana kaman kaman jijiyan nan na ainihin kaman sai wannan na yadiya in canza da ya girgiza fil hadalan wajen zuban ruwa kamar jijiyan nan na yaɗiya da ya girgiza lokacin zubar ruwa idan ruwa na zuba za ga ainihin yaɗiya ta ƙara ne ta girgiza ta ƙara ni'ima to shi ma dukin ya ƙara ni'ima tamatta aminar duniya ka ji daɗin duniya fa innaka fani domin kai mai ƙarewa ne gara ka yi sauri ka kaci duniya da tsinke kafin ka mutu minan najwan daga ainihin wato masu maye da kuma 'yan mata kyawawa ka shiga cikin masu maye ka ji daɗin giya ka bugu kuma sannan ga mata kyawawa kuma kai mu'amala da su kafin ka mutu wa ya kadi ala summin yana gaggawa akan kan alafarsin ala farsin summin tilabin akan doki mai kurman kofato tilabin mai tsauraran kofato mala'adifin mai karfafa masu karya tsakuwa shadidat aqbi masu tsananin kulle sun kama ƙasa sun kullu na'am layyinatul masani masu laushin gwiwa ummatan ko masu laushin ainihin wato masu laushi ko masu karfi masu karfin baya na'am wa gaisin min alwasmi da kuma girgije na ainihin ruwan farko ko tila'u wanda gangaren shi kore ne shakaf saboda ruwa din na'am tabbatantu wato na hau dokin na hau wato na haushi bishai zami na hau wannan mai mai ya hau wannan wajen ko hmm. ya hau wannan gangaren bishai zamin da wani dogon doki mai gajeren bindi hmm. wannan sifa ne na ni'ima an ashe doki mai gajeren bindi ko mai gajeren gashi bai da gashi da yawa to ni'ima ne gare shi in doki sultan yana ɗaukan wanda gashin shi bai cika da yawa ba in yana da gashi da yawa to suna cewa aibi ne ga doki amma doki ya zama to gashin shi bai da tsawo sosai to ana kai sultan wannan kuma shi zama dogo mikarin mai kai farmaki mai farre mai gudu muqbilin mai fara makiya mudbir mai dawowa ba yayi gaba ya baya kenan gaba daya na'am ka taisu zubai kamar namijin barewa alhullabi mai mai ainihin mai tsotsan ainihin abin nan madaran abin nan kai sunan shi nonan jarirai algazwan mai gaggawa oh adwan ko aduwan mai sukuwa idza ma janabna idan har muka ja shi dokin kama aka ja lizamin sa ta'awwada matunu sai bayan shi dan karkace ina na ja shi ga dan karkace ka irkin rukama kamar yadda ka san saiwa na ainihin yaɗiya, ikan eh, da wanda ya girgiza fil hadalani wajen zubar ruwa ya girgiza saboda zubar ruwa in yaɗiya ya samu ruwa kai ko ciyawa na ya samu isasshen ruwa girgiza yake daga ya ƙara kyau ya ƙara ni'ima ya kore shakab tamatta min ad ka ji dadi daga duniya fa innaka fani domin lalle kai mai karewa ne nan nashawati daga ainihin wato masu maye wato ka zama daga cikin masu wato ka zama daga cikin masu maye na wanne sai kuma yi wato kai mu'amala da mata yi bisani masu kyau kore gangaren shi kore ne kinan hmm, wannan eh mun ga musu kwarar da kaga kai da suka ce ba an kusan mutuwa a koma ga Allah to shi baya tunanin in ya mutu akwai akwai hisabi yana ga in ya mutu kawai zai zama kasa ne tunda zai zama kasa ne bari ya bori duniya kafin ya tafi kai da duniya ba daɗi eh? ah, in ka tafi ka tafi kenan duniya ba daɗi haka ya tafi mutum ya san cewa daga ya mutu shi kenan kuma an jira labarai dole ma tabar gano zaka a duniya ma ai ya wuce tunaninsa sai ka sai ka dauki bindiga kawai ka harba kowa da kowa to ka san in ka mutu shi kenan amma ka san ka mutu akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi akwai kaza ai dole ne mutum ya dan nutsu sauran Allah ya shiga zuciyarsa to ni na mamaki ne suke rayuwa wanda bai dare hisabi ba dan bai dare hisabi mutane zan gama da su suna da yawa Allah kuwa bindiga zan dauka kawai in zo da na ga taro na ga samari na ni na tsufa na tsufa yanzu kuna morewa sawa <laughs> kaga ka san cewa alhamdulillah akwai wata rayuwa za ka ji daɗi nan gaban kai aiki mai kyau to wannan rayuwar da ka sani din nan to kaga zai saka na to alhamdulillah duk na tsufa yanzu akwai akwai ni'ima bari tsaya yi aiki mai kyau don samu wancan rayuwa ai wannan shi ke dan sa mutum ya dan samu wani seti a rayuwa to shi kafiri bai da wannan setin ba الله يشتوكي نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك